أصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى مدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah baraka wa ta'ala mai rahama mai jin kai wanda ya rubuta ɗaukaka da nasar da tambatuwa da kafuwa a bayan ƙasa ga addinin Allah da waliyan Allah ya faɗa cewa ya wajabta ya kuma rubuta wallahi sai ya yi rinjaye da shi da manzanninsa kuma ya ce lalle mu masu taimakon manzanninmu ne inna da nan su rusulana wallazi na amanu fil hayatid duniya lalle wallahi za mu taimaki manzanninmu kuma za mu taimaki waɗanda suka yi imani a wannan rayuwa ta duniya haka kuma da rayuwar lahira Allah ka taimake mu godiya tabbata gare shi da'iman wa abada ya rubuta kaskanci da ci baya ga maƙiyansa. Allah ya ce ya rubuta musu kaskanci duk inda suke duk inda kafiri yake duk inda mushriki yake komun dukiyarsa komun ɗaukakarsa komun ƙarfinsa sunansa kaskantacce in ji alƙur'ani duribat alaihimu zillatu aina masu teku. haka Allah ya ce ina shaidawa babu abin bauta da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kaɗai wanda shi ya daga tutar tauhidi sama tutar la ilaha illallah Allah bai da ɗa bai da iya ba shi da mata ina shaida annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne manzon Allah ne shugaban masu tauhidi a bayan ƙasa kuma shugaban manzanni wanda ya yaƙi shirka ya yaƙi bautar gunki ya yaƙi shi kafin ya bar duniya Allah ya turo shi da shari'a Allah ya turo shi da addinin gaskiya Zan ya fifita wannan addinin akan dukkan wani addini gaba daya Allah shine shaida ya turo shi da gaskiya dab da tashin alkiyama shine manzo mai bishara shine manzo mai gargadi shine manzo mai kira da izinin Allah shine manzo wanda yake fitila ce mai haskaka al'umma Allah ya turo shi zuwa ga mutane zuwa ga aljanu gaba daya da larabawansu da ajamawansu da masu karatunsu da marasa karatu da ahalin kitabinsu da sauransu kuma Allah ya saukan masa da littafi da fi kowane zance daɗi littafi mai albarka littafi mai kama da juna yi Allah yana shiryar da wanda ya ga dama da wannan littafi Allah ka shiryar da mu da alƙur'ani duk wanda Allah ya batar da shi babu mai shirya da shi bayan haka ya ku yan uwana ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa ku bibici ubangiji a fili da bayyane da ɓoye ku kasance tare da Allah duk inda waina za ta juya da kada a yi wani lokacin da mutum zai wayi gari ya nisanci Allah ko an raba shi da Allah ku yi riko da addinin ku tun daga zanin goyo har zuwa kabari wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku bari mutuwa ta riske ku face kuna musulmi masu imani da Allah ‘yan uwana musulmi ku sani tun da Allah ya duniya ake ta taɓurza je kaka dawo jayayya tsakanin musulunci da addinin kiristanci tun lokacin da sojojin tauhidi sahabbai da makamantansu suka haɗu da sojojin kafirci sojojin kiristanci suka gamu da su a ƙasashen shekaru aru-aru tun wannan lokaci aka yi ta samun sira jayayya sauyin zance tsakanin musulmi da nasara haka kuma ba za a daina yi ba suna kaiwa musulmi suma suna kaiwa su faɗa a faɗa suna ƙoƙarin murƙushe musulunci musulunci kuma yana ƙoƙarin yunƙurowa haka za a yi ta yi ila in yari sallahu al'arza wa man alaiha har zuwa lokacin da Allah zai tashi annabi Isa alaihi salatu wassalam kamar yadda ya zo a cikin hadisi ya ce saura kaɗan in annabi ya ce na rantse muku da Allah na rantse muku da wanda raina yake hannunsa saura kaɗan ɗan Maryam zai sauka a cikinku zai zo nan to mai hukunci mai adalci zai karya cross ɗin kirista wannan gicciye cross da kirista suke yin sa amma alama ce ta me ta kiristanci to isa ɗan maryamu zai zo duk inda yake sai ya kakkarya shi don ya nuna cewa ba a kan daidai suke ba wannan abin duk wanda Allah ya ba shi nisan kwana zai ga faruwarsa insha Allah ta'ala zai kashe aladu ba zai basu ba don kayan banza ne Allah zai yada dukiya ta watsu a bayan ƙasa za a samu arzikin da ba a same shi ba yanzu har sai ta kai ga wani da zai ɗauki dukiya mai gwatsi ya ba wani ba zai karɓa ba hatta wannan zakka da sadaka da kuke gani akwai lokacin da za a zo in aka baka wallahi ba karɓa ba in ma mutum ya kawo maka kuɗi ya ce maka gashi sai kun kusa faɗa da shi Za ka ce ina ruwansa da kai zai baka me ka yi da shi kana da shi to wannan dukiyar da ake mutuwa a kanta a yau wannan dukiyar da ake rabuwa da imani a kanta a yau wannan dukiyar da ake kashe mutane a kanta a yau za a zo lokacin da in mutane sun yi haƙuri a ƙarshen zamani za ka zo ma ba ka da buƙatarta a lokacin kawai kiyama ake tunkara dukkan alamomi sun tabbata sai an tattara kaya an tafi ya ubangiji ka ba mu imani ka ba mu kyakkyawan cikawa al'ummar musulunci ku sani cewa tana nan tana tafiya wato akan sammatsi ko in ce jayayya tsakaninta da kiristoci a yau kiristoci suna amfani da ilimi suna amfani da addini suna amfani da hankulan mutane suna bin hanyoyi daban-daban da za su yi tasiri a kan zukatan mutane da za su raba su da addinin musulunci kuma su tashe su akan tunaninsu na al'islam akwai almunassirun waɗanda ƙungiya ce a cikin kiristanci masu ƙoƙarin mai da mutane su zama kiristoci su zama nasara idan kun ji daloli biliyoyin daloli da manya-manyan ƙasashen turawa suke kashewa a duk shekara suna ba da waɗannan ƙungiyoyi na kirista don su je su yaɗa kiristanci a duniya wallahi sai kun kama baki kuɗi ne da ya wuce bajet ɗin ƙasashe da yawa a duniya wannan kurin kyauta ake ba da su a je kawai duk yadda za a mai da musulmi su zama kiristoci a mai da su kuɗi suna amfani da shi da ilmantarwa suna amfani da shi kamar yadda za mu zama buga misali a cikin wannan hudu ba wani lokacin kirista sukan yi amfani da nuna tausayi ga al'ummar musulmi amma don yaudara yanzu abinda da za ka yi baƙin ciki a garin nan kafin ƙungiyar musulmi ta je asibitin nasarawa ko asibitin aminu kano ko asibitin murtala ko asibitin zana ta kai ziyara ta kai taimako a wata ɗaya wallahi sai ƙungiyar kiristoci guda ashirin ko talatin sun je zurubtu ake zirga-zirga da su ake kun ga dai wanda suke kwanci a asibitin musulmi ne kun ga dai asibitocin a garin musulmi suke amma tuntunin sun mana nisa wajen kai taimako asibitoci ga marasa lafiya shi yasa da za a ba ku labarin adadin 'yan uwanku musulmi da suke ridda a gadon jinya ta rashin lafiya a asibitocin nan na nan garin kurin banda wancan garin da wancan wallahi da za a gaya muku alƙaluman adadin mutanen da suke zamantowa kiristoci saboda an kai musu taimakon magani an biya musu kuɗin gado an ɗauki nauyin rashin lafiyarsu wallahi ba za ku yi bacci ba je ku duba a yawan yawan asibitoci da gidajen kurkuku duk inda ka ga bencin zama sai ka ga church kaza sunan church kaza donated by catholic church kaza donated by kaza rijiyoyi bohol bohol suke bi gidajen kaso gidajen kurkuku suna tona kai wallahi har tabarmai a masallatai suna sayo musulmi su je su yi sallah ina kuke ya ku al'umma musulmi kuna ina wani irin bacci ne wannan kuma wannan zancen in na gama wannan hudubar ka tafi duk asibitocin nan da na gaya ma ka tafi da biro su takarda su gaya ma adadin kungiyoyi na kiristoci da suke kai musu tallafi da agaji suke kai wa asibitocin taimako me yasa saboda sun nuna musu tausayi don su yaudare su su raba su da musulunci ku da kuka gaji tausayin ku da tausayin ya zo a littafinku ya zo a hadisinku aiki da tausayin ya gagara mun rafkana mun shiga wasu abubuwan daban mun mai hankali akan wasu ɓangarori janibi na igaza janibi na bada taimako wa mutane mun yi tsakaci da shi wanda malamai na da'awa suna bayani cewa wannan da'awa da karantarwa da kuke gani fa kar ku dauka jan aya da hadisi kadai shine hanyar yin da'awa akwai wanda baya buƙatar aya baya buƙatar hadisi taimako yake buƙata kawai kawai ka bashi taimako zai gane abin da kake faɗa kawai ba su buƙatar aya ko hadisi dole sai mun kula da marayu mun kula da gajiyayyu mun kula da yan uwanmu da suke cikin hali na kunci da matsi muna lura da sha'aninsu muna tallafa musu da yawa yara matasa suna bude kungiyoyi na taimakon marayu amma suna tashi suna sha'awar su yi abu suna farawa sai su zuguna ka san me yasa ba taimako da sun fara yi da kokarin suna hada 500 duk wata 200 duk wata da inda suka wata biyar shida bakwai suna yi sai su gaji saboda masu halin da ya kamata su taimaka musu ba sa taimaka musu amma ya damu da wata kungiyar taimakon marayu da haka sai su sauka ba za su iya ci gaba saboda abu ne da ya shafi kuɗi abu ne da ya shafi bayarwa mu kuma yau in an ce mu bayar tashin hankali kenan komi dai a je a yi amma banda a ce a bayar in dai an ce a bayar to akwai damuwa akwai abun bakin ciki duk wanda ya bi wannan babi ya bi wannan layi na kiristantar da mutane a ƙasar nan wallahi malam za ka yi kuka ka zubar da hawaye abun ba shi da daɗi kwarai da gaske suna amfani da wannan suna nuna wa musulmi tausayi suna kai magunguna kiristoci a ƙasar nan suna sayan magunguna kwancina na a nan jihar kano ba wani guri ba akan cika motoci barkatai a shiga da su ƙauyukan su maila ƙauyukan sitti ƙauyukan ina ne ƙauyukan wancan garin wannan dawakin ina ne da waye da duk ƙauyukan tudun wadatun nan sauransu ana raba musu magani kyauta su kai musu likitoci su zauna wata da watanni suna duba su su musu allurai su musu hacciyata suna yi su je su musu gyaran ido da sauransu akwai lokacin da ake ganin su ma convoy suke duk da cross a cikin motocin ambulance ne an turo su daga Jos ko an turo su daga Kaduna ko an turo su daga kaza kungiyar kankana su shiga ƙauyukan Kano su je su babbayar kuma wallahi tallahi inda za ku je ku bincika yadda ake kiristantar da mutane a jihar Kano wallahi za ku sha mamaki wannan wani babi ne da mutane da yawa ba san da shi ba ba wai musulmi masu sallah nan suke zuwa ba shi ma nan din masu sallah suna ba su rabansu suna kwatan wanda za su kwata amma maguzawa maguzawa yan Kano Hausawa ya fi ka iya Hausar Kano wallahi sai ga Kirista ne kana masa magana sai ce Yesu almasihu saboda an riga ka zuwa wajensa mun taba zuwa wani ƙauye muna wa'azi a can ƙauyen su mai da can cikin daji wani tsohon ba ma guje ya ce mana ya ce ai kun makara ya ce rabon ku da zuwa tun lokacin sardauna abun mamaki wai sardauna wai wai sardauna wai ya je wurin kaga bambancin shugabancin da da na yanzu wanda dan siyasar yanzu shi baya ma so alika shi da addini dan kar ma a ce shi mai son addini ne baya so masu dan kokarin sai su bada taimakon a boye amma su fito a yi da su a bara su iya ba saboda kar a ce suna taimakon musulunci duba su sardauna an yi yawo an kewaya an shiga birni da ƙauye ga shugabancin ga mulkin ga komai da sauransu ga turancin ga bokon ga zuwa ingilan kuma ga da'awa ba ga shi yau duk inda aka ambaci sardauna sai ka yi masa addu'a ba to me yasa shi gabaninmu na yau ba za su yi koyi da sardauna ba me yasa ba su karanta tarihin sardauna su ga yadda ya mulki Dan arewa bahaushe musulmi an yi mulki da rawani in ka ga hoton shugabanninmu a wancan lokacin a amerika za ka gan su da babbar riga da rawani duk wani shugaba na najeriya na fa siyasa fa na gwamnatin da rawani da babbar riga duk inda suke mu ko yanzu yan doguwar rigar ma yana zuwa cire feke ya saka kwadinsa shi ma je sabi da su ba za su iya sawa ba kaɗan ne suke iya lazimtar su je a gayyace su amerika ko ingila taro cikin turawa su iya sa wannan babbar rigar ba za su iya sawa ba suna tsoro kuma ba hana su aka yi ba tsabar son su burge waɗancan su biyayya gare su Walantar za an kare yahudu walan nasara hatta tattabi a millatahu wannan ba karamin illa ya mana ba da rugurguje mana addini ga mu da shiwa gabanin musulmi muna gadaran musulmi ne kuma gashi musulunci yanzu yake shan wahala suna yin amfani da wannan a ƙauyuka suna karantar da yara ƙarana karatu duk yaron da ka tashe shi ka koya masa karatu ya tashi a hannunka akwai wani wanda ya sai raba ka da shi babu suna koya masa rubutu abinda suke fara koya musu karatu in sun zo koyan karatu da bible ake ba suna koyan karatun hausa tunda akwai bible ɗin hausa da karatun turanci wannan fuska ne daga cikin fuskokin da 'yan kirista suke yada kiristancinsu a ƙasar nan faransa tana daga cikin ƙasashe a duniya da za mu buga misali da ita wanda suke taimako kwarai da gaske wajen yada kiristanci da taimakon harkar kiristanci din a cikin ƙasashen duniya gaba ki nasara kiristoci sun yi ƙoƙari a wurare da yawa ƙoƙarin yada addininsu, sama da yadda musulmi suke ƙoƙarin yada nasu addinin suna ainihin wato sa mutane su shiga cikin addininsu ta hanyoyi da dama wani lokacin ta hanyar lura da economy na ƙasa sun fi mu dabarar amfanuwa da dukiyar ƙasar nan shi ma in an gaya muku ƙungiyoyin kiristoci a ƙasar nan yanda suke cin moriyar gwamnati wallahi sun fi ƙungiyar musulmi mu ƙungiyar musulmi ai a cike muke da ƙauyenci da rashin wayewa amma su tuntunan su suke cin moriyar abu akwai hanyoyi da dama da suke samun amfani shi yasa za ku ga suna samun wadata sama da musulmi yanzu fastoci a Najeriya jiragen sama suke hawa shugaban ƙungiyar kan a Najeriya jirgin sama ɗaya ba ba guda ɗaya ba fastoci na manya-manyan coci wallahi jiragen sama ake tsaye musu a ina suka samu kuɗin suna da hanyoyi ko ta hanyar fetur ɗin ƙasarku ko ta hanyar canji da ake barwa na ƙasarku ko ta hanyar wasu kujeru na siyasa da suka aka danka musu aka ba su su in sun je za a zaɓe su in sun je za su zaɓo duk wani shugaba musulmi gefe suke shiga su kulla ƙofa da shi su gaya masa sai an bamu kaza sai an bamu kujerar sanata kaza sai an bamu kujerar darakta kaza sai an bamu kujerar minista kaza sai an bamu kaza wallahi wannan wani abu ne duk yan siyasa mutum sani mu ne musulmi sai kishi da mutum ya tashi zai zo zai zo zai zo zai zo ya fito zaɓe sai ya maza zai ya zo ya mana masallacin juma'a sai ya zo ya sallar juma'a ɗaya ya dan tada kura haka ga a ce a dan uwa ne da shi ake sallar juma'a sau ɗaya sai taɓa zuwa a shekara ashirin ko talatin yaudarar da suke mana kenan sai mutum sai dab da zaɓe za ku gan suna ta zuwa masallatai saboda sun rena mana hankali a zo a gama aka tura musu motar ta tafi ganin su ma ba za ka iya ganin su ba ka kasa gane wace ƙungiya ɗaya suka rike suke mata hanya suke taimaka mata da addini ta hanyar addini amma mu ne masu ruwan ƙuri'u da ba da ƙuri'u ba ka'ida ba doka amma 'yan kudu ba sa ba da ƙuri'a sai an yi yarjejeniya da su shi yasa za ku yi ta mamaki sai ku ga suna da kaza suna da kaza suna da kaza har yanzu a ƙasar nan Najeriya gaba ɗaya wallahi malam ina ga muku kafirai yawan ma'aikatan federal government kafirai sun fi musulmi yawa kusan 60% ko 70% suke ja mu duka ba mu ce 30% ko 40% ba duk wannan ihun da muke da hauragiyar da muke da manyan rigunan da muke sawa da gidajen da muke ginawa da jiniyar da ake da duk da kake gani kuma ku je ku tambayi masana na ba ku assignment ku je ku tambaya ku ji ina faɗin wannan ne don ku sani samari matasa akwai babban ƙalubale a gaban ku nan da shekara goma ko ashirin ko talatin dole sai an kawo gyara a cikin wannan tsarin sai an samar da adalci amma baccin da muke yi ci bayan ya isa wannan kenan to sukan yi wannan ta hanyar a wannan ko kuma ta hanyar siyasa suna yada manufarsu ta hanyar siyasa ba sai sun je sun muku wa'azi sun ce kaza ba ai ku iyayen gidan naku za su zo wajen su ai ba ana neman ƙura'a su ba ce to sai an mana kaza sai an mana kaza sai an daga mana kafa akan kaza da kaza mu kuma mu ne ba da ajanda sai ka tarar da musulmi masallaci ya hu mutum dubu ɗari kaza wani ya zo yana neman taimakon su a ce a zaɓe shi da ya je ya gana da liman ko ya je ya gana da wani malami sai ka ji a ah, mutumin kirki ne ai na ƙware ne ai kaza kaza mutumin kirki ne tun da kai ya taimaka maka kai ba amma ya taimaka wa addini ya tallafi musulunci ya taimaka wa al'ummarsa to wannan shine matsalar rashin gane al'amura rashin yin lissafi akan abubuwa mu gane rayuwa mu zama wayayyu a rinka tafiya da mu mu rinka cin moriyar ƙasar nan yanzu idan na muku magana a kan harkar scholarship tafiya karatu ƙasar waje ku je ku tambayi masana su gaya muku international scholarship da ake tura yara karatu tun daga digiri har zuwa PhD har da post PhD da ake yi wallahi idan kun ji adadin waɗanda ba musulmi ba kuka aka nuna muku adadin musulmi shi ma ba za ku iya bacci ba tuntunin sun mana nisa idan mutum ya hau sai ya tattari yaransu na jihohinsu na ɓangaren sai ya tura mutum ɗari biyar kuma ana biyan su da kuɗin gwamnatinka kai kuma naka sai dai lokacin zaɓe za ka ganshi. zo su yi ta kewaye su ce suna son ku amma ba da taimako wa yara matasanmu su shiga federal government ko su tafi su je su yi karatu a ƙasashen waje ya gagara yawancin wanda suke tafiya sai wanda iyayen suke biya musu amma na gwamnati ba kai ka san ma ana ba da wani federal scholarship kai ka sani sai dai ku kare a na jiha ku yi wata biyu kuna bin layi shi ma ba ku samu ba amma ana sakin kuɗi gwamnati na kuɗi na fitar hankali don taimakawa ɗalibai su je su karatu miliyoyin kuɗi ake bayarwa amma mu arewa nan mun san da su majority ba mu san da su ba saboda me saboda rashin wakilci na kwarai da rashin wayewa da kuma tsabar mugunta da keta idan mutum ya gane sai ya rufe ba zai bari dan uwansa ya sani ba burin su musulmi su zama kafarai. suna yada wannan manufa ne don ku bar addinin kawai abin da ake so ku daina sallah waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a haka qur'ani ce burin su su ku kafirce kamar yadda suka kafirce ku zama daya da su kullun so suke ku zama kun bi su shi yasa qur'ani ce walan tarza ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum da yahudu da nasara ba za su taba yadda da kai ba sai ga ba hanyar su duk wanda ka ga suna haba haba da shi suna son sa to ya musu da'a ne ya bi su qur'ani haka ya faɗa ba su yadda da kai ba sai ka bi su hatta tattabi'a millatahum kuma burin su ne su mayar da hanyar Allah ta zama karkatacciya kamar yadda qur'ani ya bayani Allah ya bada labari waɗannan kafirai sun kafirce wa ayoyin Allah sun warware alƙawarin Allah sun kakkashe annabawan Allah Allah ya jimɗe zukatansu ya toshe zukatansu a kan son Allah da son gaskiya Ɓarna ce kurin a gabansu Allah ya ce fa mai natadhihim mithaqahum wa kufrihim bi ayati Allah kaji ga warwar alƙawari ga kafircewa ayoyin Allah wa qatlihimul anbiya biya a haqqin da kashe annabawa da suka yi ta yi ba tare da haƙƙi ba suka ce su zukatansu a rufe suke ba ta gane musulunci وقالوا قلوبنا غل الله Allah ce طبع الله Allahu alaiha فلا يؤمنون الا قليلا illa daga cikin manufofi ne ya da kiristanci a ƙasar nan ko a duniya ga baki daya shine a hana addinin Allah tafiya su zamanto wato kiristanci shine a gaba ba addinin musulunci ba sannan kuma yana daga cikin manufarsu shine su mayar da ku baya bayan kun yi gaba a mayar da ku baya kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayani sannan yana daga cikin manufofin su shine wato yi wa musulmi kaidi da yaɗa fitina a cikin al'ummar musulmi a yaɗa faɗa za ku ga faɗa yana ta ɗinkewa a tsakaninku amma wala ba ku san sababi ba ana zaune ne ba a bacci shirya muku ake ku ta kashe kanku saboda a shagaltar da ku da wani abu kuma duk lokacin da kuka ana kashe-kashe ana barna hankalin ku duk ya koma wani guri to ana can ana kulla wata tsiyar kuma a ƙasa yanda hankalin ku ba zai kai gurin ba ba yanzu ana kashe mutane ana sace mana mutane ana ta bangarurukan mu ana kaza ana kaza ba ba ana ta yi ba to duk yanzu ba hankalin mu anan duk a tsorace muke a gigice muke ba to su kuma suna can suna ta wani abu a bayan ƙasa yadda hankalin ku bayan wurin sai wani lokaci can kun dawo hayyacin ku sai ku ga barnar da aka muku kuma ku tambaya wai me yasa wannan kashe-kashen da zubar da jini da sace-sacen mutane da ake yi me yasa wai sai a iya arewa kawai ake me yasa ana ta kira a labarai a ce Najeriya Najeriya amma me yasa a kudu ba za ka ji waɗannan abubuwan ba duk arewa nan duk ta kama da wuta da mai duguri ne ta dawo yobe ta shiga adamawa ta shiga taraba ta shiga filato ta dawo sokoto ta shiga zamfara ta shiga katsina gashi wannan satin har kano ma an zo a nan nan min jibir an je an ta barin wuta an kashe na kashe an saci na saci nan nan min jibir shikenan so ake a hura mana wuta gaba ɗaya mu kone burmus me yasa masu tunanin mu ba sa tunani me sababi afala ta aqilun afala ta tafakkarun yanzu ba mu da masu tunani ba mu da masu hangen nesa ba mu da masu duba mu gane me yi matsalar mu gyara me yasa kuma yanzu duk waɗanda ake kamowa ana nuna su a hoto kun ga wani bako ba ku ba ku ne ku ya ku ne za ku zo ku yi ta kashe kanku da ku? dole an yi wa Allah wani abu dole an fusatar da ubangiji dole akwai wata kitimirmira dole akwai wata tsiya da aka kulla kuma ake kanyanta kuma idan ba ku farga ku gane ba za a daɗe ana muku hasara kafin ku gane duka waɗannan yana daga cikin ahdaf su da yawa wanda mai tunani zai iya ganewa nan kusa ko nesa da sauransu fitina kaidi tabar da musulmi Allah ya ce yabguna kumul fitnata wa fikum sama'una lahum tafriqul wahda islamiyya kokarin raba kan musulmi ka ɗauka daga duniya kanta can har zuwa ƙasar ku an ki a bar musulmi su haɗa kai kuma wallahi ba za su bar ku haɗa kai ba sai kun yi da gaske sai kun nuna kuma ku wasu ne kun nuna kuma kuna da ƙarfin kun nuna kuma kuna da wayan kuma kun nuna kuna da dabara in ba haka ba za su ta jefa fitina ne a tsakaninku ku yi ta yaƙi yau duk inda ake yaƙi a duniya in ka tsaya kai tunani za ga insha Allah ka san musulmi ce duk jinin da ya zuba za ka ga jinin musulmi ne ya zuba in za a kwana a tashi ana zubar da wannan jini to jinin musulmi ne ya zuba shi ma wannan wani shiri ne so ake yi nan gaba in kuka gama kurmushewa yaƙi ya cinye ku ya kashe ku to duk tsarin da aka ba ku za ku karba shine zancen duk wanda ya sha yunwa ya sha wahala ai ga mutum sallama zai wai wai wai in kana so ka kama karanka cikin sauki ba shi cikin yunwa ka yunwatar da shi wani rago mai shegen fada ya dame ku ka yunwatar da shi in ya shiga yunwa kana daga masa ƙwarya zai biyo ka to kuma in kun shiga wahala tunda ba ku gane ba ba ku farga ba lokacin da yunwa ta ishe ku fada ya ishe ku to duk tsarin kuma da aka kawo muku kuma da a zaku abin yana buƙatar tunani abin yana buƙatar basira ya ku bayan Allah ku sani cewa alhamalatu tansiriya ake cewa waɗanda suke ƙoƙarin yada nasaranci a duniya yawo suke yi da abubuwan taimakawa mutane suna amfani da damar da suka samu su yi maza shiga inda yaƙi ya ci su sai su je su kai musu taimako yanzu ku je ku tambayi mai duguri ku shiga dajika na ɗan gudun hijira inda aka ajiye 'ya'yan musulmi da aka karkashe iyayensu aka karkashe yan uwansu yara yi mun yi mun yi mun duk mun je da idan mun gani an kai musu taimako yara ƙanana amma wallahi tallahi motocin da za ku ga suna yawo motoci ne na kiristoci masu cross su suke bude musu makarantu su koya musu sun bude musu makarantar boko tun daga nazari school primary har secondary suna karantar da su a cikin dajin kuma suna ba su abinci ina ƙungiyoyin musulmi ina hamshakan masu kuɗin musulmi idan an bayar sau ɗaya an faɗa a jarida an yada wani ya bada tirela kaza shikenan an yi tafi aaa eh, eh, eh, shikenan to har yanzu suna nan suna gudun hijira sai kuma a shiru don haka duk wanda kake cikin wahala shi kake ta gani kullum yana taimakonka kana jin in ka girma akwai wanda zai raba ka da shi zai wahala su suka haƙura da su turawa nawa malam gaba ɗaya yanzu sun tare sun tare a dajin maiduguri turawa ƙungiyoyi na turawa da sunan ba da taimako da sunan ba da tallafi su taimaka muku su canja muku addini gashi nan muna gani a ƙasan nan a ƙasan nan an kama mana 'ya'yan musulmi a nan kano a nan jigawa a ina a arewa ɗin aka ɗebe su aka kai su kudu har yau ɗin nan ba ba ihun da ba mu yi ba a mu a jaridu da mai duk an faɗa amma waye ɗan siyasa guda ɗaya cikin arewa da ya ce sai an ƙwato yaran nan an dawo da su an faɗa a jarida an faɗa a gidajen rediyo wane wane fasto wane an kama shi da 'yan arewa a jiha kaza sun fi mutum dubu biyar yara da mazansu da matansu an yi masa magana ya ce in gudun hijira ne a sabon gari an samu gida na yara ƙanana musulmi duk ƙungiyoyin human rights nan wallahi sai dai ba za su faɗa ba sun sani an yi an kama mutumin an yi menene har lauya ya dauka duka yara ne 'ya'yan musulmi kurin a wani gida a rufe wai 'yan gudun hijira a nan ake ciyar da su ake shayar da su wani wawa mara wayo wawa wawa cikakken wawa to an taimako ne ko taimako a ce wasu ba tun da ku ba za ku iya ba an shi sun dauka ka ji diga shi ya yadda yan gudun ne shi ya yadda yan gudun hijira a wani yakin haka masa mutane su ji tsoron Allah in za a yi wa addinin nan aiki a yi masa gaskiya da gaskiya a daina kwana-kwana in ku kafircin za a taimaka ko a taimaki kafircin a je a game da Allah a ci azaba wannan hanya ce daga cikin hanyoyi da sunan taimakawa igaza sai su ta ɗebe mana yara ko su ɗebe mana 'ya'ya da sauransu bayan wannan ya koyan uwana akwai hanyoyi da yawa nan kiristantar da mutane wato ribatar talaucin mutane ɗan mutum ya shiga mugun talauci sai a zo a ce za a ba shi taimako amma ga sharadi ko ya shiga muguwar yunwa sai a ce za a ba shi taimako amma ga sharadi ko dai ya zauna cikin talaucinsa da yunwarsa ya mutu a cikin talauci da yunwarsa don addininsa ko kuma ya saki addinin nasa a bashi ya ji daɗi a kyautata masa ba gashi nan ba har ƴaƴanku suke zuwa suke aurewa ko ba ka bane ba gashi nan tafiya suke yi daga nesa su zo su tsohuwar mace ta zo ta auri musulmi ba kuma malami limami musulmi ya zo daura wannan aura kuma a ɗauke shi a tafi da shi ina addininsa ina amincin security rayuwarsa raunin har ya kai mu haka ba fa mu muje mu auro mu ɗauko mu taho da su mu musulunta da su ba a'a raunin ya kai su tsallako su hawa jirgi a ɗauke su a hoto a yada su zo su auri ku saboda mayun mata ne ku in faran mace ne fulani nawa muke da su fulani sun fi rawa masu tsarkakakku halattattu wataƙila ka ga abin ta wata fuska ba ta wannan fuskar ba amma ka yi wa kanka adalci kuma ka duba abin kuma ta wannan fuskar su kiristoci sun sani cewa in dai su bi musulmi masu addini masu iltizami da addini da su raba su musulunci su dawo da su kiristanci za su sha wahala dole sai suke amfani da dabaru ha hanyoyi na hikimomi na zamani da kuma lura da rauni weakness dinmu inda muke da rauni mu kuma nan can suke zuwa sai su shiga ta wannan gurin don su fitar da mu daga addinin musulunci su ainihin wato mai da mu kafirci su sun yadda kirista ya yadda ya fitar musulmi daga musulunci ya zawo kirista ko da bai yi bayani ya ce ya radda ba za a ce a ba sai ka fito ka ce ka radda ba kawai ka daina sallah mu shi ne ya dame mu in ka daina sallah kawai shi kenan wallahi ni abdallah na yake muku magana a cikin garin nan an mun yaro da ya tashi kurin daga tafiya rani ya tafi kudu ya zama kirista ya zama fasto ni din nan na zauna da shi an yi an yi an yi an yi musulunci nuna musu ma yake ma iyayensa ba kuma fahimta bane shi yasa kuna kan bata na zauna da shi muna tattaunawa wai shi ya iya bible ya jawo in jawo ya faɗa in faɗa addinin ba abin da ya sani amma kokari yake nuna mun mu ne muke kan kuskure muna bambata ya je sun gina masa gida sun aura masa mata da matar ma yazo ai afwan matar da ya aura ya tafi da ita ita ma ta zama su ƴaƴansa duk da na tambayi sunan su duk sun zama ƴaƴan kiristoci gabaki daya kun ji daya wallahi tallahi akwai musulma a nan a nan nan garin rimin gado na zauna da ni da ita da dagaci ko hakimi ko basaraken gurin suka kira ni mu zauna a yi mata nasiya. ita ma an mai da ita kirista shi kuma daga zuwan wani kirista ya zo ya bude kemis kenan ana oga oga oga kenan suna karɓan bashin maganin panadol paracetamol suka aura masa yansu ta duba da Allah ba yana gama aure ya ɗauke ta yi tafi da ita kudu kenan ya sa ta a coci dan uwanta ya je ya ganta ranar lahadi ta tattara 'ya'ya sun fi biyar duk an canja musu suna sun zama kafirai sun zama kiristoci ita ma da ɗaurin gyalanta a ɗan kwalinta a tsakiyar kanta da siketinta ga ta ‘yar uwarsa ne amma addininsu ba ɗaya ba wannan ni na zauna da ita na yi magana da ita baka da baka ina magana tana magana tana sa sa nace in zaki hausa ke hausa ni magana ta fahimta da amma dole haka na haƙura da bata da ayoyina da hadisai na na dawo an fi ƙarfi na wannan misali ne nake gaya muku saboda wani abu ne wanda yake a rufe ba mu san da shi ba kuna gani a ƙasar nan aka yi ta nuna muku hoto musulmi 'yan arewa da hijabi mata da maza da babban riga ana ba su bible suna zuwa suna zagin musulunci suna kiran yesu almasihu ba ai ba ba ku gani ba ana raba musu kuɗi a envelope to su ne waɗannan kuɗaɗen da na gaya muku a farkon hudu ba ta da ake kashewa don yaɗa addinin kiristanci kowa galibin mutane suna da shi a waya ka kaga mace musulma da hijabi wata ma har da bakin goshin sallah amma tuntunin saboda an kai mata taimakon gero an kai mata taimakon dawa an biya mata kuɗin makarantar 'ya'yanta an yi kaza sauransu ina ba ku misalai na wadda wato practical aspect of it nake gaya muku ni da kaina mun je da yan uwa mun je da'awa mun shiga ƙauyukan nan namu na Kano muka je muna wa'azi wasu mutane suke ba mu lissafi suka ce ai yanzu ƴaƴan mata kaɗai da aka ɗiba aka kai su Jos aka kai su Kaduna makarantu na kiristoci a nan jihar Kano a wannan ƙauyen kaɗai sun fi mace hamsin suka ce kuna ina mu in mun je mun yi wa'azin sai ce to ku ɗebi ku taho da su birni kowane alaji sai ya ja gefe mu ma muna tunanin ina za ka kawo shi in ka ɗauko ɗan wani yanzu ba ma guje ka shigo da shi Kano a gidan wa za ka ajiye shi kun ga rauni to su ɗiban su ake yi sai a tafi da su Kaduna ko a kai su Jos a sa su a makarantun kiristoci su je su koyi kiristanci bayan shekara goma ashirin sun yi nursing sun zama doctors sun zama malamai masu ilimin boko su za su zo suna contesting din siyasa a nan jihar Kano don yan Kano ne halattattu kuma ba uban da yake hana su dan Kano ne Bahaushe ne kuma ga sunansa ga indijin ɗinsa ga komai ya je an ciyar da shi an canja masa addini da tunani kuma zai zo ya nemi chairman local government zai zo ya nemi sanata zai zo ya nemi dan majalisa zai zo ya nemi deputy gwamna kai wata ran ma wallahi gwamna zai nema in ya ga dama dan yana da yan uwanka musulmi da za su tallaba masa in kiristan zai fito a Kano wallahi akwai musulmin da za su taimake shi wannan shine kisan mun muke ta gindin ƙasa da ake mana muna bacci yanzu duk ƙauyukan mun nan da suke da maguzawa a jihar Kano ku je ku binciki labarin coci coci za ku rinka gani na fatar hankali sun fi masallatan ku a birni an kashe kuɗi an gina musu coci to daga cikin hanyoyin da suke bi suna zuwa su shiga ƙauye ko mutum ɗaya suka samu ya bi su sai su gina mai rafkeke a coci a sa mata majigi a ajiye masa janareto standby duk wata ana turo masa kuɗi yana zuba mai yana kunna wa 'ya'yan ƙauyen fima-fimai na kiristanci yanzu abin da yake faruwa har sun shiga kiristocin ƙasar nan har mu sun shiga suna mai da su kiristoci ba fulatani yana yawo a daji an kai masa rediyo mp3 wacce take caji da hasken rana ni da nake muku magana ina da wannan rediyon an kawo ita kuma na kunna ta kuma na ji abin da ke ciki Fassara bible ne ga baki ɗaya da fulatanci da kuma waƙoƙinsu na kiristanci da fulatanci da kiɗa da fulatanci ba ƙauye yana cikin daji yana kiwon shanunsa yana sauraron waƙar kiristanci da fulatanci kwanan nan an ɗauki hamla mana sun bi yawo suna tarbe bible bible da hausa ni ɗin nan an kawo min kwafi ina da shi don shaida ina da shi bible ne da aka fassara shi da hausa kar kamar yadda ake fassara alƙur'ani izu sittin da hausa kar suna bi su koya musu karatu su gina musu makarantu na firamare da na sakandare sannan su ɗauki bible su je su raba musu ban maka maganar ɗiban 'ya'yansu a ba su scholarship ba ban yi maganar ɗaukansu a sama musu sana'o'i ba ita ƙungiyar kan tana da tsari sama da mu musulmi su zuwa suke yi su miƙa su ce a ɗauki kaza soja a ɗauki adadi kaza 'yan sanda a ɗauki adadi kaza sss a ɗauki adadi kaza kaza su doka suke barawa kuma dole a bi mufa wannan fa ina gaya muku a jihar mu mu da muke ganin muna da iko muna da yanci muna ganin muna da ƙarfi abin da ake yi kenan fulani malam suna ta zama kiristoci mun tare a nan a birni a nan muka ƙare mu gaba ɗaya wa'azin ƙauye ya gagara saboda me saboda babu funding saboda babu sponsorship ba a iya ɗaukan nauyin wa'azin akwai samari zarata matasa mahaddata ƙwar'ani wasu sun gama sakandare kafin su shiga jami'a za su iya ba da shekara ɗaya a tura su ƙauye duk wata a sa musu salari ana biyan su dubu ashirin dubu talatin su je su dawa a iya jihar kano kaɗai amma waye zai bada da kuɗin shine abin taimako wanda masallatanmu kullum sai an hula lasfika an ce a ba taimako za a gyara inji ko babu gas ko inji ya lalace ko babu wutar lantarki ko babu kaza har yanzu fa ba mu ce wannan marhala ɗin ta neman taimako a masallacin juma'a ba a jajjefa akwatuna ai tabara to mutanen da ba su iya rike masallacin da suke yin sallah kamsu salawat da juma'a ba kadai shi kadai da wahalhalinsa da larurorinsa su ne za su iya ɗaukan kuɗi su bayar a je ƙauye a wa'azi wannan bayanin da nake faɗa ku tambayi ƙungiyoyi da suke wa'azi na kiristoci na jihar kano kawai ku gaya su gaya muku bala'in talaucin da suke fuskanta rashin kuɗi da za a gudanar da aikin akwai malamai akwai masu wa'azi amma duk muna birni duk kowa ya miƙe a birni ake harka amma na ƙauye fa rashin karantar da mutanen ƙauyen nan ku daɗa ƙarawa shine ya daɗa taimaka mana cikin bala'in da muke ciki yanzu tunda an basu da jahilci ko fulani ko hausawa dole 'yan ta'adda su shige su su ba su hanyar samun kuɗi mutumin da yake rayuwa a cikin daji yana rayuwa cikin yunwa da talauci sai aka ɗauki bindiga aka bashi aka ce ya je ya yi harka ko hausan kirki bai iya ba zai samu miliyan tara ba dole ba saboda ba ku gina musu makaranta ba ba ku gina musu masallatai ba ba ku tura ana karantar da su addini ba an samu rauni ƙauyukanmu jahilci ya yi yawa a ciki kuma wannan kowa ya sani in za mu yi kanmu adalci to kenan ka ga hatta a tsarin da'awar ya kamata mu sake tunani amma na sha faɗa ina maimaitawa duk ƙoƙarin malami duk ƙoƙarin malami da da'awarsa da son yayi idan bai samu tallafi na kuɗi tallafi na agaji ko na hukuma ko na 'yan kasuwa ko 'yan siyasa masu kishin addini ba ba zai iya yi ba a wannan zamanin saboda abubuwa sun canja dole a buƙaci motar da za a hau dole a buƙaci abincin da za a ci in ka tura yaro ma mai kishin addini ya je cikin ƙauyen ya zauna ai dole dai ka bashi abin da zai ci da safe da rana ko zai je su ma guzawan su za su ci da shi to ina za a samu kuɗin to wannan abubuwan na gaya muku sun taimaka wajen fadawa cikin mai bala'i da kuncin da wato muke ciki a wannan yanayi shi yasa sai ake kai masu yawo akwai wanda yake yawo ku duba a ganshi tukun ba shi bane akwai wanda yake yawo yana bin masallatai ka gane shi to kun sani ba shi bane ko yawa kar su zo samu ita kabbara sun musulunta sau ashirin talatin yawa do you, uh, do you understand hausa huh? ha so you say after me ashhadu alla ilaha illa allah wa أن محمدا muhammadan anna so alhamdulillah from today you are muslim which name do you prepare which name do you have before When the kake da shi before you are what before you are bilyaminu no i left from the hamza because i left story so now you you prepare bilyaminu so you are bilyaminu It's also a very good name inshallah uh, allah ya sa albarka Allah ubangiji ya tabbatar da shi a cikin musulunci sai a je yan uwa a sayayi alwala sai mu yi sallah tare da shi ya ka kalli mutane sosai su ganka dan uwansu ne kalli president yawa kun gan ko to dan uwanku ne duk inda ku gan Allah ya sa albarka Allah ya sa wannan shigar musulunci da yayi shiga ce wacce take da wamamiya ta gaskiya bayan wannan abu na ƙarshe daga cikin hanyoyin da ake bi wajen mayar da mutane su zama kiristoci a yau akwai ba da himma da ƙoƙari wajen kula da harkar mata suna himmatuwa da harkar mata sosai saboda ita mace ai ita ce rabin al'umma gaba ɗaya sannan ita mace ta fi faɗawa cikin talauci da maraici da bukata sama da yadda namiji yake faɗawa idan aka zo ana maganar jahilci aka shiga layin duniyar mata talakawa ta wannan ba a magana musulmin cikinsu ma da yawan su ba san Allah ba san addini ba suna kishin addinin amma ba ilimi so shi yasa ake tasiri wajen batar da mata kowannan kasar da ake ta nunawa ko a jihar Kano ko a jihar Taraba ne ko a ɗaya daga cikin jihohin nan na arewa ko jigawa ne ko ina ne za ku ga da yawa mata aka yi ta ɗiba a ciki mace mai hijabi da 'yan mata da matan aure sai ta zo tana maka daga shiganta ta fara wa'azi biye su almasihu da mun gane muna cikin bata addinin musuluncin nan an yaudare mu an ce mana Allah an ce mana kaza ga addinin gaskiya jama'a muna muku bishara ku zo ku zama kiristoci mace musulma an ba ta taimako an ba ta kuɗi an ba ta bible a hannunta tana wa'azi a waya ana haskawa a social media ƴaƴanka ƴan uwanka wannan gashi nan barkace bila adadin yana faruwa kwanan nan shi ma aka nuna wani bafulatani bafulatani ne wallahi ko su kirki bai iya ba amma wallahi malam ya shiga cikin kiristoci da bible a hannunsa a nan arewa yana ta wa'azi yana quotation a bible yana nuna cewa suna bakin cikin da iyayensu sun mutu ba tare da sun yi imani da yesu almasihu ba ba fulatani mai kiwon shanu rauninmu har ya kai ga ana zuwa waɗanda suka fi kusa da mu fulani wanda galiban musulmi ne amma za a zai a ɗauke su daga musuluncin a canja musu addini saboda an ba su wani abin duniya su ɗauki yara suna sama musu admission a jami'o'i wannan sanannen abu ne su ƙungiyarsa suna da wannan taimakawa yara ana ba su admission taimakawa yara ana sa su guri mai tsada a tura su isra'ila su je su yi digiri su yi masters a isra'ila yaya za a yi mutumin da ya je isra'ila ya yi digiri ya yi masta ya dawo ya hau wani shugabanci a ƙasar nan ya sauraron wani musulunci da wani addini suna da wannan hanyoyin ‘ya'yansu barkati a London, ‘ya'yansu barkate a Ingila, ‘ya'yansu barkati a kaza. Duk wanda zai zo yi tafiya kasar waje ko yaje je kasar waje karatu, zai je ga wannan. Ɗalibai da suke karatu a waje za su gaya muku wannan. Su sun sani muna barci kuma da dukiyar ƙasarmu, ko ba ka bane, da dukiyar mu? Amma ina ya lai mun faɗa muna mita yanzu waɗannan waɗanda ake kama suna kashe mutane suna ta'addanci. Ai, ‘yan Neja Delta sun yayi, yan Niger Delta ba sun yi ta fasa bututun mai a ƙasar nan ba ba sun ta kashe sojoji a ƙasar nan ba bila adadin ba ba sun ta ɗiban dukiya har yanzu ba a daina bankarin ba har yanzu akwai mai ana bankarin ba a daina yi ba har yanzu ba a daina fasa fetur wannan hututu hututu na mai ba amma tunda suna da gata kaga ministry aka musu mai zaman kanta ministry of Niger Delta ana zuba musu kuɗi na fitar hankali su ma waɗannan an sa musu ministry a jawo su a ciro su daga dajin a biya musu kuɗi a kai su ƙasar waje su yi karatu a mai da su mutane a ba su jari su yi noma a ƙwace bindigogin hannunsu a taimaka musu tun da sun fi ƙarfin ku gagara yadda za ku yi da su daga daji har sun shigo cikin gari sun hana mu natsuwa ku taimaka musu ana kama su ce ba su sana'ar yi ba su aiki ba ana goyon bayan abin da ake bane amma dole in barna ta faru mai hankali in ƙarfi ya gagara to sai kuma ya dubo wata hanya ya kamata mu wanda wannan shine bakin zalunci da rashin tausayi da rashin taimakon gajiyayyu yakan taimaka hatta wanda suke cikin zaman lafiya din a jefa su a cikin bala'i a cikin musiba kuma daga cikin illolin shine duk lokacin da muka bari suka yi ƙarfin da ba mu da yadda za mu yi to sai dai mu zama bayan su a ƙasar mu amma mu zama bayan su a ƙasashe nan kuna gani duba ƙasar kamaru duba musulmi a kamaru amma me suka isa sai saboda an riga su an musu nisa sun rike makaman sun rike wurin arzikin sun rike mulkin sun rike kaza din da sauransu ga gina makarantu da suke yi na fitar hankali a ƙauyuka miliyoyin kuɗi ne ana gina makarantu da waɗanda ake yi mu da kanmu muke tura yayanmu yau ko anan kano makarantun kiristoci nawa ne suke first grade wato waɗanda suke grade one suna layin number one ana ganin su ne mafi suka kowane tsada ribibi ake yi musulmi suna kai yayansu a nan sabon gari suna kai yayansu makarantun kiristoci babu ne ko ba komai kafin ka shiga ba ka isa ka shiga da wani shigar musulunci ba ko ba komai dole a koya musu tarbiyya ta wannan addini makarantun fa a jikin coci ma suke amma mun kashe namu makarantun na musulmi muna da yan boko muna da lakshirori muna da profesoshi muna da wane ne in turanci ne ba wanda babu in science ne ba wanda babu a cikin musulmi amma mun ɗebe ‘ya'yanmu muna kai su wajen arna makarantun arna suna karantar da su ka ya tashi ya yi sakandare shekara shida a hannun waɗannan mutane kai ka yi saka canja shi dan ya shiga jami'a daga nan kuma a tura shi amerika ya je digiri kaga an gama yara ‘yan mata za su gansu zagada zagada a cikin garin nan ubansu zai ɗauke su daga su sai gajeren su kai in yamma ta yi su sa islamiyya za su yi islamiyya su sa hijabi dogo in garin Allah ya waye su sa gajeren siket a kai su waccar makarantar kun fi ni sanin sunan makarantar ba sai na faɗa ba za su turo a tattare na gaba ɗaya gaskiya ne wannan mu muke patronizing mu muke taimaka musu ba mu da masu kuɗin da za su gina makarantu ne ba mu da malamai ne da za su karantar da bokon me a cikin bokon me a ciki da ba za mu iya ba me a ciki kun sani amma ba za a faɗa ba ne to muna da witnesses muna da shortcomings wato muna da rauni da yawa wanda dole sai mun farga mun farka mun farga duk yaron da kuka mika masa yi karatu a hannunsu kar ku taɓa tsammanin a wai hudu ba ɗaya ko karatu ɗaya za ku iya canja mai wannan tunanin sun shekara shida bakwai suna karantar da shi wannan kuma su ci jarrabawa ga sunan muna kallon su in sun dawo makaranta yadda ka san yayan aladu haka suke shigowa cikin unguwannin mutane kuma yayan musulmi ne wallahi sai yamma mata yi in an ci za suna zuwa islamiyya su cire wannan suke din sa islamiyya su tafi yaya za a yi musulmi ya aure ta zai sarrafa ta tafi addini a gidansa bayan alhali ubanta ya biya mata makudan kuɗi kiristoci ne suke karanta da ita ko kafirai ne suke karanta da ita kuma a gama a biya mata kuɗi ta tafi ƙasashen waje ta je ke karatu to akwai kuma scholarship da ake ɗaukan yara musulmi a tura su ƙasashen larabawa amma su karanta kiristanci daga cikin kasashen akwai misra suna da makarantu misra a masar akwai kirista kirista suna da ƙarfi ba su da yawa amma suna da tsari a duniya ta yanda su da su larabawa ne sai a tura yaro su koya masa kiristancin da larabci muna da kasad kasad yaran da aka tura suka je suka haddace qur'ani dan su zo su yaki qur'ani wani yace mutanen ƙauye Daga dagatai dagatai nawa na mai da su kirista sai ya zo kafin ya fara wa'azin kiristanci sai ya jawo ma ayoyi da hadisai da larabci ka san ya fahimta sai kuma ya zo ya ce maka ƙarya ne sai ya ɗauko maka bible sai ya ɗora maka akai to akwai 'ya'yan musulmi da ake ɗiban su a ba su scholarship su je su karanto kiristanci su dawo za su yi aiki a coci cocin su a matakin farko daga baya sai a turo su su dawo bangaren su su zo kuma suna yada wannan addini abin yana da yawa ciwon yana da yawa ba zan iya faɗan su duka ba amma ina fatan wannan hudu ba ta mu farga mu musulmi ba dan komai ba saboda ana cikin damuwa ana ta waya wa malamai wallahi an samu matsala ana ta maida mana 'ya'ya kiristoci an samu matsala ana maida mana wane ne kiristoci ai ga kashe mu ana ta kashe mu ana ta tsince mu kuma ana maida mana 'ya'ya kiristoci musiba kan musiba zulmatun ba'du ha fawqa ba'din Allah ka kiyaye mu Allahumma izz al-islam wal muslimin wa adil ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din wa ansur ibadak ya rabb al-alamin Allah ka bamu lafiya zaman lafiya ya Allah fitinan da muke fama a kasar nan Allah ka yaye mana ba dan halin mu ba Allah ka bamu shugabanni masu tsoron Allah masu jin tausayin mu ya ubangiji ka bamu lafiya zaman lafiya Allah jihohin da suke suke fama da wannan ta'addanci ya Allah ka takaita musu Allah ka taƙaita musu ya Allah mu ma jiha ta mu ta Kano da wannan abu ya fara shigo mana ya Allah ka yaye mana ubangiji ka yaye mana Allah ka ba mu kariya albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama albarkacin bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ya Allah ka jigan iyayen mu ka jigan malaman mu Allah ka nuna mana alheri a wannan ƙasa duk wanda suke nufin mu da sharri Allah karka biya musu bukatun su ya Allah ka takaita mana duk wani bala'i ya Allah duk wata na da za a kulla mana dan a karya tattalin arzikin mu ko kuma a karya mana rayuwar mu ya Allah kakka ba da nasara ya Allah duk abin da za a yi amfani da shi wa gabaninmu ko a amfani da mutanenmu ko a amfani da na gaba da mu dan a zo a mana illa a nuna wani abu a zahiri amma karya mu za a yi kassara mu za a yi ya Allah ka bayyana mana mu gane su ma ka bayyana mu su gane kuma ya Allah ka barar da wannan abun ka ba da nasara kai wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk wa qumu ila salatikum wa rahmatullahi